وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون mun wajabta wa Yahudawa a cikin attaura cewa duk wanda ya kashe rai da gangan ba da wani haƙi ba shi ma a kashe shi saboda wannan ran da ya kashe wanda ya cire ma wani ido da gangan a cire masa nasa idon wanda ya yanke hancin wani da gangan shi ma a yanke hancinsa wanda ya yanke kunnen wani da gangan shi ma a yanke kunnensa wanda ya cire haƙorin wani da gangan shi ma a cire haƙorinsa mun wajabta musu cewa a cikin rauni ana yi wa mai laifi irin abin da ya aikata duk wanda ya sadaka ta hanyar yafewa mai laifi to afuwarsa ta zama kafara ga zunubansa saboda afuwar da ya ma wanda ya zalunce shi wanda duk bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba a sha'anin ramuwa da waninsa to shi mai ƙetare iyakokin Allah ne